ƙasa da sa'o'i hudu bayan ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da takwaransa na ƙasar jamhuriyar Benin Patrice Talon domin magance sumoga musamman ma dai na shinkafa da ake yi tsakanin ƙasashen guda biyu hukumar kwastan da ke kula da kan iyakokin Najeriya da kuma jamhuriyar Benin ta kan iyakan Seme da ke zama mafi girma tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe makwabta ta kama dubban buhuna na shinkafa da aka so shigowa da shi Najeriya ta kasar ta jamhuriyar Benin. Alhaji Muhammad Ali shi ne kwantarorin hukumar ta kusan mai kula da kan iyakan Najeriya da kuma jamhuriyar Benin da ake kira Semiboda kuma ya mun karin haske game da kamun da hukumar ta yi na shinkafa ta wayar salula abubuwan da ke faruwa a bola dai za mu ce alhamdulillahi tun da muna samun sa'a muna kamawa shinkafa dai sun ce ba za su bar shiga da ita ba mu kuma mun ce ba za mu bari kamawa ba misali ga karshen watan da ya wuce farkon watan da ya wuce muna da shinkafa fiye da dubu goma sha biyu da muka kama mu ɗauka mu kai idp na yobe to muka aika shi idp na yobe da shinkafa da tumatir wajen katon dubu hudu da ɗari biyar da jarkan mai wajen dubu ɗaya da wasu tarkacin kaya dai haka da yawa daga farkon watan da ya wuce da muka aika kayan nan zuwa yanzu kuma Allah sake ba mu sa'a mun kama wajen buhu dubu goma sha uku game da harkar shinkafa gaskiya muna yaka kokarin mu su suna shigowa mu kuma muna kama muna ajiyewa a sakonsa da ya fitar ta tafinsa ta twitter dai a ranar alhamis din nan shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa kashi casa'in cikin ɗari. an samu nasarar dakile shinkafar da ake shigowa da ita daga jamhuriyar benin amma kuma har yanzu ana ci gaba da shigowa da shinkafar abinda kuma ke kawo cikas da na kaso ga shirin gwamnati na noman shinkafar a cikin gida bayan shinkafar da gwamnatin najeriya ke kokarin ganin cewa an daina na shigo da ita ta kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta musamman jamhuriyar benin da kuma jamhuriyar niger har ila yau hukumar ta kwastam na kokarin ganin ta dakile su moga shigowa da wasu muggan kayayyakin maye wanda kuma bincike ya nuna cewa tana da illa ga masu shanta kamar yadda shugaban hukumar ta kwastam mai kula da kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin ta seme ya yi karin haske sa wani babban kamu wani kamu shi ne kaga na magana cewa ana shigo da kodin ko to shi wannan abin da muka kama yana ganin ya mai kodin saboda wata giya ce cikin leda aka sata ta haka abin da muka kama katon dubu biyu akwai wani cikin katon akwai leda da ta ɗauki wannan kamar sace da ake ce mashi guda ashirin to a kuma kowane katon akwai wannan dauri kuma guda goma hmm. kaga kowane katon kenan yana dauke da sace kusan ɗari biyu katon kwanakin baya ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta yi barazanar rufe kan yakokin najeriya da jamhuriyar benin bisa abin da ta alakanta da ci gaba da smogar da ake yi daga kasar ta jamhuriyar benin zuwa najeriya rufe kan yakokin najeriya dai a can baya da jamhuriyar benin na haifar da hali na ni, ni'yasu ko tsaka mai wuya ga tattalin arzikin jamhuriyar ta benin babin yanzu murya amurka daga lagos